to yau sha bakwai ga watan rabi'u sani hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da ranar tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya a zami darasi na dari biyu da goma sha biyu a cikin karatunmu na umdatul ahkam wanda a cikin mu na umdatul ahkam na al'imam abdulghani al-maqdisi al jamaili rahmatullahi alaik a yau za mu ci gaba da za mu tashi hadisi na biyu a cikin kitabun raba hadisi na biyu shine hadisin nana aisha radiyallahu anha wa arbaha na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة نعم ya ce wa na aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga aisha Allah ya dada ita ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna raba'a haƙiƙa shayarwa tuharrimu ma yahrumu minal wilada tana haramta abin yake haramtuwa na daga haihuwa abin da yake haramtuwa na daga haihuwa to wani hadisin kamar hadisin da ya gabata ne hadisin ibn abbasin radiyallahu anhu shi ya harumu minan raba'i ma ya harumu minan nasab abinda yake haramtuwa daga shayarwa abinda yake haramtuwa daga nasaba yana haramtuwa daga shayarwa wannan kuma a shayarwa tana haramta abinda wato haihuwa take haramtarwa haihuwa take haramtarwa haka ne ko saboda haka kaga abin nan a ma'anarsu daya shi can in ya zo bilmafo wannan kuma ya zo shi bilmanfo to ko dai waɗansu za su iya waɗansu sun kafa hujja da wannan cewa wannan ya nuna wato ana riwaya halaccin riwaya bil ma'ana a bisa takadirin cewa hadisi ne ɗaya aka ruwaito shi da siga daban-daban kaga ma'anar hadisin ibnu abbas shine ma'anar hadisin aisha radiyallahu anha amma idan kuma ba an ba hadisi ɗaya bane makharajin hadisin mafitar hadisin guda ɗaya ne kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a lokuta daban-daban to kaga nan babu zancen riwaya bil ma'ana bal sai dai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi abubuwan guda biyu waɗanda duk da ma'anarsu ɗaya ne amma wato a ɗaya ya bayyana mantukin wato abinda makomin ɗayan ya faɗa domin kunga na farko mantukinsa shine abinda yake haramtuwa daga nasaba to yana haramtuwa daga shayarwa ko abinda yake haramtuwa daga nasaba ya zamanto shine mubtada din yana haramtuwa daga shayarwa hadisin aisha kuma shayarwa tana haramta abinda haihuwa take haramtawa hmm? shayarwa tana haramta abinda haihuwa take haramtarwa a cikin hadisin ibn abbas al-musnad wanda aka jingina wato labarin shine abinda ya shafi annasab amma a hadisin aisha radiyallahu anha abinda a afwan a hadisin ibn abbas a shayarwa shine al-musnad shine labarin amma a hadisin ibn abbas wilada shine labarin eh, to wannan duk ma'anar ɗaya ne duk ma'anar ɗaya ne kuma wannan ya nuna kan cewar hukunci ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma ya faɗe shi da uslubi daban-daban wanda yake dukkaninsu yana ba da ma'ana guda ɗaya to daga cikin wannan hadisin da ya ce innar raba'a shayarwa tana haramta abinda haihuwa take haramtarwa haihuwa tana haramtar da abubuwa da yawa to amma shayarwa a cikin abubuwan da haihuwa take haramtarwa ba duk abin da haihuwa take haramtarwa shayarwa take haramtarwa akwai abin da sun fita bil ijma ko ba haka ba yanzu haihuwa <clears throat> ba tana na to wato ba duk hukuncin haihuwa shine yake tabbata da hukuncin shayarwa ba ko ba haka ba haihuwa ba tana wajabta cin gado ba shayarwa fa ko haihuwa ba tana wajabta cewar dangantakar idan haihuwar ta bangaren dangantakar ta bangaren uba ba tana wajabta zamantowa cikin masu biyan diya ba aka ba ko to da shayarwa fa wanda su ya zamanto dan uwa wajen shayarwa ba ruwansa da a nemi ya bada ya bada musahama contribution na biyan diya haka dalika haihuwa tana wajabta rashin karban shahadar juna ko uba ba zai shaida ga ɗansa ba ɗa ba zai shaida ga ubansa ba ɗan uwa ba zai shaida ga ɗan uwansa ba to amma wajen shayarwa fa ɗan uwan mutum ta shayarwa za ka iya masa shaida ko ba za ka iya masa shaida ba za ka iya masa shaida hmm? haka zalika wajen wajen kisasi in ana neman wanda za su yi afuwa a kan kisas za a nemi wanda suke da dangantaka ta shayarwa ai ta nasaba kawai ake nema ko na'am su ne magada su ne a'a su ne auliya uddam su ne majibunta haƙƙin jinin sannan muka zo wajen wajen yanci ma idan mutum ya mallaki makusancinsa a nasaba me yake faruwa kamar ai maka kyauta ta bawa sai bawan ya zamanto shakikinka ne uwar kuɗai uban kuɗai na'am ya intu kwarai ya a cikin alaihi ya intu dole kuma ba da kokobo ba saboda baya halatta ka je ka mallaki wanda yake dan uwanka karibinka na nasaba amma wanda yake ta fuskar shayarwa fa yana nan sauraka abubuwa guda uku su ne suke haramta daga cikin haka zalika ciyarwa ahsan wajen nafaka ko wajen nafaka ciyar da iyayenka mahaifa ya waje ba a kanka da ciyar da 'ya'yanka ƙanana wanda ba su balaga ba ya waje ba a kanka amma 'ya'yanka wajen shayarwa ko iyayenka wajen shayarwa wani yana waje ba a kanka babu eh wali waliyantaka shi ma waliyantaka yanzu wanda yake yarka ta fuskar shayarwa za ka zamanto waliyinta hmm? za ka waliyinta ba saboda ka hukuncin sun taƙaita shi akan abubuwa guda uku alhijab walmaharamiya walmusafara hijabi yarka da ta sha nono yarka ta shayarwa ba dole ne taimaka hijabi ba haka mahaifiyarka ta wajen shayarwa ba sai taimaka hijabi ba haka yar uwarka ta wajen shayarwa ba sai taimaka hijabi ba in ga hukunci ɗaya kenan hijab na biyu alhalwa hmm, kaɗaituwa za ka iya kaɗaita da yar uwarka minar raba'a da duk wani wanda kake da dangantakar irin dangantakar shayarwa da ita za ka iya kaɗaita da ita haka na uku za ka iya tafiya da ita za ka iya yin tafiya da ita kamar yadda za ka iya tafiya da ƙanwanka ko mahaifiyarka ko gwangwanka ita ma za ka iya tafiya da ita tunda an hana mace ta tafiya ita kaɗai sai da muharrami to za kai ta fuskar shayarwa za ka samu wannan muharramiya to kun ga wata hikima ta shari'a yanda aka wato ababin da ake da bukata sai aka wasa'a ana da bukatar a wasa'a a yalwata da'irar muharramiya Sau zan wanda za su zama maka muharramai su yawa don wani lokaci idan ya zama to cewar irin iyali ne wanda ba a samu haihuwa da yawa ba sai a buga a buga a rasa muharrami ga mace ko mace ta zauna babu muharrami illa ne saboda akwai lokacin da za ta zama tana da bukatuwar wannan tana da bukatuwar muharrami din kama alal misali likita zai ganta likita zai ganta zai kadaita da ita to in ba ta da muharrami kaga likita shine kadai zai ganta sai dai ko a dauko wata mace ta kasance tare da ita don kar a samu kalwa ko tana so ta tafiya hajji a wajen waɗanda suka sharɗanta muharrami ba su yarda da jama'a a amintatta ba kamar matsabar imam ahmad wanda suke sharɗanta sai muharrami to kaga in ba ta da muharrami ba ta da miji kaga ta shiga cikin takura to sai shari'a ta buɗe hanyar da za a iya samar da muharramanci to amma kuma a cikin yin wannan wajen yin muharramiya ɗin akwai wato akwai abin kula shi ne lallai a kiyaye waɗan a kiyaye a kiyaye sha'anin shayarwa idan mace ta shayar da yaro to har certificate ya kamata a rinka yi kamar yadda a shekhu a sharhinsa na wannan littafi ya ishara gare shi abdurrahman sa'idi malamin shekul usaimi ya ce ya kamata a rubuta a ce wanci erwani ta shayar da wani dan wani ko wance erwanci yayin da take karkashin auren wani dan wani saboda haka kaga an tabbatar da muharram an tabbatar da janibin haramci ta fuskar uwar ta fuskar mai shayarwa da janibin haramci ta fuskar mijin alfahal wanda nonon nasa ne kuma lallai in aka tashi fada aka ce yanda take aure a ƙarƙashin wane ɗan wane wanda ya riga ya tare da ita don idan matarsa ce kawai bai tare da ita ba idan matarsa ce kawai bai tare da ita ba ta shayar da yaro za a samu haramanci a shi ta fuskarsa zai zamanto wannan yarinya yarsa ce ba yarsa ba ce tun da nonon ba nasa ba ne eh, labanin fahal dole ya zamanto ya zo ne bayan saduwa da shi da ita matar da ta shaya an fahimta? an fahimta ko? na? ko ba a'a a'a ai shi sa aka ce tana tsayayin da take mace a karkashin wani wanda yake ya riga ya tare da ita kuma tana cikin ismarsa sai a ƙara a ce tana cikin ismarsa don kar a ce to ai duk da yake aka ce tana matar wani inda bayan ya riga ya kike ta ai ba ba za a kira ta matar wani ba amma don dai ai ta'kidi saboda kar a samu lauya da yake so ya ci abinci ya san yadda zai yi ya kawo rikici ya ce to ai eh, bayan wannan zai nuna kan cewar wato ko da bayan an sake ta ma zai tabbatar da muharramanci sai a ce alhali tana cikin tana rikicin ismansa tana matarsa bai sake ta ba sai a yi ta'akidin wannan na'am na'am tana cikin iddarsa tana cikin idda samatinsa ce inda ba idda idda ta bai nuna ba inda ba suke uku ba eh muharramiya za ta tabbata tunda laban din nasa ne laban din nasa ne eh inda ta fara shayarwa lokacin tana matarsa amma in tana shayarwar lokacin ya riga ya sake ta ya riga ya sake ta tana idda ko da rajiya ce sai ta fara shayarwa da nono sabo ba nonon da yake tun a wancan abin nan ɗin ba idan alal misali bayan ya sake ta ko da sakin kome ne shi kenan sai ta je ba shayarwa take ba ba yaro ne a gabanta ba sai ta je ta sha magani ko kuma ta sha kunun kanwa nono ya taho ta shayar da yaro a lokacin ba tana ƙarƙashinsa ba a nan wajen zai zamanto uba eh, eh? na'am ba shi ne illar ne ce illar da ba zai zama uba ba nonon ba nasa ba ne nonon ba nasa ba ne an fahimta wato shi saduwar miji da matarsa ita ce eh, idan nonon da ya fito daga wannan shine ake ganin ya taimaka wajen gina jikin ɗan saboda haka wajen gina jikin ɗan jikin ɗan ya ginu daga abin da yake daga ita matar mai shayarwar da kuma shi mijin wanda shine ya sa shine ya rinka saduwa da ita kamar shi ma ya yi musahama ya yi tarayya wajen gina jikin ɗan an fahimta shi ai na buga baku misali kamar ciki ne in mace tana da ciki idan ciki ba kamar matar da ta ɗauki ciki bisa bisa fyaɗe an yi mata fyaɗe matar aure wannan cikin mijin dole zai yi idda zai yi idda ba zai sadu da ita ba sau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya shayar da ruwansa daga shukar da take ba tasa ba saboda haka ba sadu da wannan matar ba har sai ta haihu ko ta yi tsari an fahimta to kaga wannan shine illar ai ruwan da ke fitowa maniyin namijin Eh, eh, ah, idan ah, lokacin da matar take shayarwa yana da tasiri wajen ɓuɓɓugowar ruwan nono na matar tasa to yayin da ya zama to babu wannan sai ita matar ta samu ruwan nono ya ɓuɓɓugo ba tare da na mijinta ya ba tare da an saji da ita ba kamar yadda zai faru ga budurwa ko kuma ga wadda aka saka kaga ita ce kaɗai ake magana ba a maganar labanul fahal an fahimta to yanzu yanzu ne muku tambaya idan mutum ne yana da matarsa ya sadu da ita sai matar abokinsa ta haihu nono ya ƙi zuwa sai ya ɗauki wannan yaro an fahimta sai ya ɗauki wannan yaro ya ba ma matarsa ta shayar da shi to ya suka haramta ga wannan yarinyar na'am 'ya'yan wannan matar ‘ya'yan wannan matar ne dangantakarsu da wannan yaron ‘yan uwansa na shayarwa ‘yan uwansa na shayarwa sawa'un maza ko mata to mun ji ya an sami ‘yan uwa na shayarwa to sai kuma wa ‘ya'yan uban daga wata matar daban daga wata matar daban sun zama to ‘yan uwansa ko ba haka ba amma dukkaninsu eh dukkan ya'yan hadda wanda ma aka haifa kafin ya auri ita wannan na'am na'am duk ina zuwa mai hukuncin 'ya'yan da ya haifa kafin ya auri ita wannan mata ta shayar da wannan yaron. na ba su zamanto uwan wannan yaron ba na shayarwa eh saboda haka dai kauli biyu ne ko kauli ɗaya ne mai kaulin yan uwansa ne saboda ne. saboda labanin fahal fahal ne shi ya riga ya zamanto fahal kuma jinin wato nonon da aka sha sai zamanto kamar shi ne ya shayar da wannan yaron saboda ka duk wanda yake da alakar haihuwa da shi eh, sawa'un lokacin da ya shayar ko ba lokacin da ya shayar ba ya zamanto dan uwan ɗansa na'am eh, eh eh to zan tambaye ka ta riga ta haihu a wani gida an fahimta da ta zo wannan gidan kuma sai ta shayar da yaro ko wannan yaron da ta shayar ne alaƙarsa da ɗan da ta haifa a wani gida eh a a tsaye ya amsa da ya lajiya abin amsa am ba su zama tojo eh sun zama a a ok sun zama to 'ya'yanta na shayarwa wato saboda ta shayar da wancan mukaddara wancan a na wancan gidan ba ta shayar da shi ba ta haife shi ne amma lokacin ba nono ba ta shayar da shi ba <laughs> eh na ban ji ba ta haife shi tunda ta haife shi wanda ta haifa hukuncinsa daidai yake da wanda ta shayar ai abinda hadisin ya faɗa kenan wanda ta haifa hukuncin sa daidai yake da wanda ta shayar saboda ka ya zama to dan uwansa ta shayarwa an fahimta <laughs> abin da na tambaye ka kenan da kawai na baka amsan ne wataƙila ba za ka tuna ba amma yanzu haka yanda na faɗa haka ka tuna to mun ji mun yi mun ji ƴan uwansa sai kuma suwa muharraman wannan yaron da shi kuma mijin ko shi uban shi uba ne ko ta shayarwa ‘ya'yansa kuma sawa'un na wannan matar ko na wata matar ko na ma wata mata wadda suka rabu kafin ma ya auri wannan matar duk ‘yan uwan wannan yaron ne ko ta shayarwa to sai kuma wa na'am to wato yana da kaka ta shayarwa wadda ta haifi uwar tasa ta shayarwa ko ta shayar da uwar tasa ta shayarwa ta to kakarta. to mun ji to sai kuma me ɗan uwan matar ɗan uwan matar da ta shayar me matsayin su sun to iyaye haka ake faɗa iyaye ɗan uwan uwa me ake ce mai ɗan uwan uwa eh sun to gwaggwanni da kawunnai ko to haka zalika ƴan uwan uban fa shi ma haka saboda haka yana da amamu minar raba <laughs> to sai kuma wanne ɗayan 'yan uwan a ce akwai babba a ce akwai babba cikin 'ya'yan da ita matar ta haifa ko kuma 'ya'yan shi mijin naka wanda har yayi aure 'ya'yansa 'ya'yansa maza ai mata shi wannan yaron zai iya auren su eh saboda ne sun zamanto 'ya'yan ɗan uwansa na shayarwa sun zamanto 'ya'yan ɗan uwansa na shayarwa ko 'ya'yan uwar uwarsa ta shayarwa an fahimta to sai kuma wanne na'am eh a kan kawo batun gado babu gado gado baya shiga babin shayarwa an fahimta gado baya shiga babin shayarwa muharramiya ce kawai hmm. to akwai dangin mata guda a hudu ko da yake halil ya kai su guda bakwai amma ibn da kai id guda hudu ya fada waɗanda suke haramtuwa waɗanda su ba sa sun fita daga wannan ka'ida mace ce ka'idar na'am ka'idar ita ce abinda nasaba take haramtawa shayarwa tana haramtarwa to sun togace abubuwa guda hudu na farko ya ce ummu afika wa umu uktika minan nasab kaga uwar uwar dan uwanka ko uwar yar uwarka ta nasaba an fahimta to kaga wannan ta zamanto haramtacciya ce a gare ka ko eh kana da dan uwa ka gani dan uwa mahaifiyarsa mahaifiyarsa na'am shi ne ai inda aka ce kana da uwa mahaifiyarsa eh, mahaifiyarsa muharramarka ce ta nasaba ko domin ko dai ya zamanto shaƙi li'umminka ko ba haka ba ko dai ya zamanto li'umminka ko ya zamanto ɗan matar mahaifinka ko shi ne na nasaba ɗan uwanka mahaifiyarsa ko dai ta zamanto kai ma mahaifiyarka ce ko matar mahaifinka ta nasaba ko ba haka ba to ita da a ce wannan ɗan uwan naka wata mace ajinabiya ita ta shayar da shi kaga uwarsa ta shayarwa ba ta zamanto uwarka ta shayarwa ba ko ba haka ba saboda haka abinda uwar mahaif uwar ɗan uwanka ta nasaba ta haramta to uwar ɗan uwanka na shayarwa ba ta haramtawa kun manci wannan <laughs> na barin ƙara maimaitawa kana da ɗan uwa ɗan uwan nan mahaifiyarsa ko dai ta zamanto mahaifiyarka ko matar mahaifinka ko ta nasaba ko ba haka ba idan li'umminka ne ko shaƙiƙinka ne mahaifiyarsa mahaifiyarka ce idan li'abinka ne mahaifiyarsa matar mahaifinka ce ko ba haka ba saboda haka su da mahaifiyarka da matar mahaifinka sun haramta a gare ka ko ba haka ba amma matar amma mahaifiyarka ta nasaba amma matar mahaifinka ta surkunta ko to ɗan uwanka shi wannan ɗan uwan naka sai wata mace ajinabiya daban sai ta shayar da shi ita wannan matar ajinabiyar ta zamanto uwar dan uwanka ta shayarwa ko to kai ma ta zamanto uwarka ba ta zama ba ba ta zama ba an fahimta saboda haka kaga wannan ka'idar sai a togace a ce uwa uwa ba wato ba koyaushe bane abinda nasaba take haramtawa shayarwa take haramtawa sai dai waɗansu sai suka yi suka akan wannan ka'idar suka ce ai wannan ita ita uwar ɗan uwanka ai haramcin ya zo ne ta fuskar surkunta ba ta fuskar nasaba ba saboda haka ba a rusa wannan ka'idar ba me ra'ayinku akan wannan saboda mata biyu ne suke haramta mahaifiyar ɗan uwanka mata biyu ne ko ɗaya ita ce mahaifiyarka kaga ta nasaba kenan ɗaya ita ce matar mahaifinka kaga ta surkunta kenan to idan aka ce an yadda inda kamar a ce ta fuskar surkunta ne kadai to sai mu ce wannan istisna'in ka'idan bai shigo cikin wannan hadisin ba tunda hadisin ba cewa aka yi ya haramu bil musahara ma ya haramu bil raba'a inda shi ne aka faɗa sai a ce wannan surar ta ce amma tun da akwai mahaifiya so da haka istisna'in inda malamai suka faɗa yana nan an fahimta an fahimci wannan surar hmm. abin da ya sa kuma dole mu san wannan fikihun ba saboda irin wannan abin yana faruwa kun sani ai sau da yawa mata a gidan biki yaro yana ta kuka uwar ta shiga ban ɗaki ko ta abin nan ko ta tafi ta je ta amsa waya ko an kira ta wani abu ya ishe su da kuka sai a ce a gaba wadda tana shayarwa ba shi ya sha sai kawai ta ɗauke shi da ta samun su nono ta ba shi ya sha shi kenan kuma a rabu ba a sani ba eh, eh kai fa wa karfila ƙwarai za mu zo hadisin aiki saboda haka don haka dole mu san wannan hukuncin irin rarrabuwar na'am za mu zo wannan eh, za mu zo wannan duk da yake bai kawo hadisin ba amma za mu ambaci hukuncin insha Allah to ta biyu daga cikin waɗanda suke haramtuwa ya ce ummuna filatika mahaifiyar jikanka mahaifiyar jikanka kana da jika mahaifiyarsa an gane ko ita eh na mahaifiyar jikanka eh, yarka kenan ko kawai yawwa ka gani ko dai yarka ko matar ɗanka ko ba haka ba mahaifiyar jikanka ko dai yarka ko matar ɗanka eh malam bala malam bala yi tunani ba ka gani yanzu jika ba dai ko ta fuskar ɗa ba ko ta fuskar ɗa ko ba haka ba idan ta fuskar ɗa ce wace ce uwar wannan jikan yarka ko in ta fuskar ɗa wace ce uwar wannan jikan matar ɗanka ko ko ba haka ba to yanzu kaga <clears throat> idan da wata mace daban ko wata mace daban ba yarka ba ba matar ɗanka ba za ta shayar da wannan yaron jikan nata ko wannan wanda ta shayar da jikanka hmm? ta zamanto uwar jikanka ko ba haka ba ta shayarwa amma ta zamanto muharramarka ta zamanto muharramarka saboda haka abinda nasaba yake haramtawa bai haramta ba a eh, eh, shayarwa ba ta haramta ba a surar ta fita an fahimta ta uku jaddatu waladika minan nasab kakar ɗanka kakar ɗanka ta nasaba hmm? kakar ɗanka ta nasaba to ko dai kakar ɗanka ta fuskar nasaba ko dai ta zamanto mahaifiyarka ko mahaifiyarka ta zamanto kakar ɗanka ko ko kuma a uwar matarka ko uwar matarka ta to kakar ɗanka ko na'am eh na'am surukarka ba eh ko dai ta zamanto mahaifiyarka ita ce kakar ɗanka ko ko kuma ta zamanto surukarka uwar matarka ita ce kakar ɗanka to amma da wata mace to kaga waɗannan haramtattu ne to a wajen shayarwa idan aka samu wani wata mace ajnabiya ta shayar da ɗanka hmm? ta shayar da ɗanka uwarta ta zamanto kakar ɗanka ta shayarwa amma za ta haramta a gane ka kamar yadda kakar ɗanka ta nasaba za ta haramta ba za ta haramta ba ta uku kenan ko to ta hudun ita ce yar uwar ɗanka ta nasaba kana da ɗa yar uwarsa ta nasaba in ma yarka ko wa in ma kuma ne yar uwarsa wato a ƴar uwar ɗanka fa kana da ɗa to ƴar uwarsa ta nasaba na ba dai ko eh? ya ko kanwa ko dai ta zamanto wato shakikiya shine ko dai ta zamanto ƴarka ita ce ƴar uwarsa ko kana da ɗa ƴarka ƴar uwarsa ce ko ba haka ba haka zalika agolanka ko yar matarka yar matarka yar matarka ta zama toli ummiyarsa hmm? hmm? mahaifiyarsa wadda ta haifi tana da wani dan a wani gida ta zo da shi gidanka ko ko wannan ya to yar uwarsa ta to yar uwarsa to to idan da a ce ita wannan a shi wannan dan naka wata mace ajnabiya ita ce ta shayar da shi ko sai ya zamanto yana da 'yar uwa yar uwa ta shayarwa wato 'ya'yan wata mace ajnabiya wannan za su zamanto 'yan uwan ɗanka na shayarwa ai za su zamanto za su zamanto kamar matsayin 'ya'yanka tunda sun zamanto 'yan uwan ai mun ce 'yaruwan uwan ɗanka ko dai yarka ta cikinka ko kuma agolanka to idan wacce ta shayar da shi hmm, wanda ta shayar da shi kaga yar uwarta ta zamanto yar uwarsa ta shayarwa ko amma za ta zamanto yarka ta shayarwa ko agolanka ta fuskar shayarwa kaga ba za ta zama ba to waɗannan na'am wannan shine bai bayyana ba sosai ko to to ya za a yi misalin to to shikenan kana da kana matarka sai ta haifa maka ɗa kuma ta haifa maka ya kaga yar uwar ɗanka ta fuskar yar uwar ɗanka yar uwar ɗanka ta zamanto yarka ko yarka ce ba agolanka ba kana da mata sai ta haifa maka 'ya'ya biyu namiji da mace ita 'yar ba 'yar uwar ɗanka ba ce ta nasaba to a ƙaddara wannan matar ta zo gidanka da yarinya da ta haifa a wani waje wannan agola kenan wannan yarinyar ba ta zamanto 'yar uwar ɗanka ba ta nasaba ko ta shayarwa ta nasaba ko to sai a kaddara cewar to kaga wannan yarinyar yar uwar danka in ma yarka wa in ma agolanka ko to amma da wannan dan naka da wannan dan naka wata mace can za ta shayar da shi ƴaƴanta ‘ya'yan wannan matar ‘yan uwa ne ga ɗanka ko ba ‘yan uwa ba ne ga ɗanka yan uwa na shayarwa to za su zamanto kamar yarka ko agolanka ba za su zama ba to ka gani nan abinda nasaba ta tabbatar bai tabbata ga shayarwa ba hunga wato kukula yanda yanda malamai suke wasa kwakwalwarsu su zauna su bincike don su fahimci maganan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma wannan abin da suke yi ibada ce ka zauna kana wannan tunanin ko kuma ka karanta a cikin littafi na fiƙihu ko a cikin littafi na sharhin hadisi yanzu kama wannan matsalar ai kaga khalil mai muktasar a cikin sharhinsa na muktasar ibn al-haji ya kawo wa'annan suwar ɗin, ya kawo wa'annan surorin ko kuma karanta su a cikin sharhin hadisai kamar yadda ibn Hajjar ya kawo a cikin fathul bari to ka tsaya ka karanta don ka fahimta idan niyyar ka ingantacciya ce kamar ka tashi kana nafila ne kamar ka tashi kana sallah ne to yanzu mutanen da suka yi irin wannan kuma da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ce wa mudarasatuhu tasbih mudarasar ilimi tasbihi ne bi ma'ana nafila ce yanzu waɗanda suka yi wannan shine zaka ji an zo ana ce musu makaryata ana yi musu ashariya sanin da suka ɓata dare aka mayar da ƙoƙarin da suke wajen fitar da ilimi kamar wanda ya kwana yana sallah imamu shafi'i wata ran ya kwana na gaya muku wannan kistar ko ran da ya kwana a gidan Imam ahmad aka kai masa ruwan alwala sai aka ga bai yi amfani da shi ba sai ku yangar imam ahmad ta ce na ji kana ta magana akan wannan malamin a shafi'i a shafi'i amma an kai masa ruwan alwala bai tashi ya yi sallah ba baya sallar dare shi ne sai imam ahmad ya gaya mashi a shafi'i wannan ya ai alwalarsa ta sallar isha da ita ya kwana yace domin ya tsaya yana ta tunani akan hadisin ya aba umair ma fa'alan Ya yace sai da ya fitar da mas'ala fa'ida adadi ka na manta adadin da ya faɗa da yi bacci ba akan wannan hadisin kawai kiyamun laili yi. to wanda suka yi yayin da kai kuma idan tattalar bil mushrikin al mabaji'u yayin da wurin kwanciya ya zamanto mai nauyi ga waɗanda suke mushrikai ka zamanto kamar su ka kwana akan shimfiɗarka amma ka zo kana maka sakin baki akan waɗannan duk wanda ya irin wannan duk wanda ya irin wannan wallahi ku duba ƙarshensa kamar yadda ibn asakir ne ya faɗa ya ce ya ilam anna luhumar ulama masmuma wa adatullahi fi haske asari muntaƙisihim ma'arufa ka sani cewa naman malamai guba ne kuma al'adar Allah wajen keta alfarmar wanda ya nemi ya tawaye su sanan naci ku duba ku bibi duk waɗanda suke irin wannan ka ji su kira sunan malami al'akabari makaryaci wane ɗan abu hadda ashar to ka duba wanda suka yi to yanzu ku gani ba yanda muka tsaya aka yi kus ana so a fahimci wannan abin eh? kuma dukkan akan hadisi ne guda ɗaya amma ake nema a fitar da hukuncin Allah jalla wa'ala don abota ma Allah ala basira eh? to mu karanta hadisi da ke sa na kwarai da gaske ila gaban gado ba in aka shiga kwarai Allahu wa anha qalat daga dai gareta daga gareta dai ita na Aisha ce. إن أفلح أخاء بالقعيس استأذن علي بعد أن أنزل الحجاب بعد أن كوك بعد ما نعم أه؟ بعد ما أنزل الحجاب يوا فقلت إن أفلح saboda lokaci aflah dan uwan abil abil ya nemi izinin ya shigo waje ya shigo min wato ya shigo daki na ya shigo waje na ba'da ma unzila al-hijab bayan an saukar da ayar hijabi wato ayar da ta umarci matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hijabi mhm. fa qultu wallahi la azanu la hatta asta'zana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tace wallahi la azanu la na rantse da Allah bazan bashi izini ba hatta asta'zina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam har sai na nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna akha abi al domin ɗan uwan abu al-qu'ays laysa huwa ba shine ya shayar da ni ba walakin arda'atni in abi al sai matar abi ita ta shayar da ni فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajena fa qultu sai ce. ya rasulallah! Ya ce ya rasulallah! inna ar-rajula laysa huwa arba'ani ai mutumin ba shi ne ya shayar da ni ba walakin arba'atni imra'atuhu matarsa ce ta shayar da ni Faƙala. qala sai yace sallallahu alaihi wasallam i'zinni la i'zani lahu ki masa izini fa inna hu ammuki domin babbanki ne taribat yaminu taribat yaminu ka hanna yanki su rufe da rasulun aya fa urwa radiyallahu anhu urwa bin zubair Allah ya dade shi yace fabi zalika ta aisha taqulu to da wannan ne aisha ta kasance tana fadi harimu min ar-rada'ati ma ya min an-nasabi ku haram abin da yake haramtuwa na daga nasaba to ku haramta shi daga shayarwa wafi lafazin a wani lafazi na wannan riwaya استأذن علي أفلح أفلح يعني من إذن شقوا وجينا فلم آذن له سيبا باش إذني با فقال سيتي متى أتحجبين مني دقنيني ذاكي هجابي أتحتجي أتحتجبين مني أتحتجبين أتحتجبين إيه أتحتجبين مني إيه نيذاك ما حسابي حجابي وأنا أمتي الحالي ني بطنك نه فقلت سينتي وكيف ذلك تايا أكي حكا وتتايا أكي كذا مبطنا أرضعتك امرأة أخي yace bi labani akhi matar dan uwana ita ta shayar da ke da madar da nunan nonan dan uwana qalat sai ta ce fa Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace sadaqa aflahu aflahu yi gaskiya idhani Ki ba shi izini ya shigo miki taribat yaminuki hannunki wato ya lullube da kankara da turbaya wato ki zamanto mabukaciya Mm. ai taqarat ai ko baya ci da kawo ba iftaqarat ai ta buƙatu ta zaman to mabuƙaciya wal arabu tad'u ala larabawa sukan yi addu'a akan mutum wala turidu ku al'amri bi amma ba suna nufin al'amarin ya faru a gare shi ba eh. to wannan hadisin kun gani kissa ce da ta faru tsakanin nana Aisha radiyallahu anha da Aflah shi Aflah din nan kun ga ya tabbata sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi sallam kenan ya zo mata ya nuna kan cewa shi yana da masaniya in ma ya taɓa jin wannan hukuncin daga annar sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya fahimta daga abin da ya gabata cewa annar sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yake haramtuwa daga nasaba yana haramtuwa daga shayarwa sai da haka sai a yayi mamaki da ya shigo wajenta tana neman hijabi ai bata ba shi izini ba ta ce kar ya shigo ta ce kar ya shigo saboda ta ce ba za ta ba shi izini ba haske ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya nuna irin wara'una na Aisha da tsantseninta da to da ta tambaye shi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata ya ce eh baffanki ne ji ta za a yi zama babba na ya rasulallah ai ba shi ba ɗan uwansa ne ya shayar da ni ba matarsa shi matarsa ita ta shayar da ni inda shi wato kenan aisha ta dauka in shine ne ya shayar da ita kaga ya zamanto dan uwansa ya zamanto baffan ta kenan kaga wannan babu iskali amma ba shi ya shayar da ni ba ta take matarsa ce da ka tsaya aka ya zamanto ya shayar da taya za a ya zamanto dan uwansa ya zamanto babba na taya za a shi kuma ya zamanto mahaifina ta shayarwa shine sai ya ce shine ya gaya mata cewa fa innahu ammuki babban ki ne kaga ya tabbatar mata da wannan hukuncin to a bisa wannan shine hujja akan cewa labanul fahli yuharrim eh wato nonan wanda matarsa ta shayar nonan wato wanda matarsa ita ta sha ita ta shayar da shi ita ita ta shayarwar to shi ma yana tabbatar da haramci wato yayin da ya zamanto mace ta shayar da yaro wanda mun yi bayanin ta mace ta shayar da yaro da nonan mijin nata to mijin nata ya zamanto kamar shi ya shayar da ita saboda haka 'yan uwansu zai su zamanto baffan ita matar da kuma kun ga a cikin wannan hadisin akwai akwai a tabbatar da hukuncin wato labanul fahal kenan kuma wannan akwai eh, kun ga batun hijabi an saukar da ayar hijabi a shekara ta biyar bayan hijira a bisa abinda yake shine mashhurin maganar malamai to <coughs> wannan hadisin ya tabbatar da tabbacin haramcin shayarwa tsakanin wanda aka shayar da kuma namijin da ake nasabta nonon ya zuwa gare shi wannan mun ambace shi duk wanda ya yi da'awar raba'a kuma shi wanda aka shayar ya gaskata shi to hukuncin shayarwa ya tabbata tsakaninsu baya bukatar a kawo wata hujja baya bukatar a kawo bayyana domin shi afla ya ce ai a matarsa matar ɗan'uwana ita ta shayar da ke kuma ta shayar da ke da nonon dan uwana kaga bata ce ya kawo shaida ba bata ce ya kawo shaida ba ta gaskata shi to kuma da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da maganarsa ba tare da bayyana ba daga nan malamai suka dauki wannan ka'ida cewa wanda ya zo yayin da'awar shayarwa kuma wanda aka shayar ya gaskata shi to baya buƙatar kan cewa sai ya kawo shaida an fahimta sannan a a waɗanda suke cewa wannan zai zo amma a cikin hadisin da zai zo nan gaba waɗanda suke cewa shayarwa komai ƙanƙantarta komai ƙanƙantarta wato tana haramtarwa wannan hujja ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaya ba a tambaye shi yaya shayarwar take to haka tarkul istifsal a cikin ƙazayar ahwal sai a ɗauke shi umum cewa raba'a ko kaɗan ce ko babba ce tana haramtawa wanda yake ne shahidi ga mazhabar Imam Malik kamar yadda za mu gani sannan wannan ya nuna mana duk wanda ya hukunci ya yi shakka a cikin hukunci daga cikin hukunce-hukuncen shari'a to ya tawakufi har sai ya tambayi malamai wannan shine bin addini shine tsoron Allah in kana shakka kar ka je kai dan karka fada cikin haram ka tsaya ce ka tambayi malamai na biyar malami idan aka tambaye shi kan wata matsala wanda daga cikin almajiransa akwai wanda aka ce ga abin da ya faɗa to in ya tabbata cewa abin da almajirin nasa ya faɗa gaskiya ne to sai ya tabbatar da shi ya ce abinda wani ya faɗa gaskiya ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam yace sadaqa aflah yayi gaskiya sannan ya halatta a ce taribat yaminu amma ba da nufin addu'a ba ba da nufin ana nufin abinda zahirin kalmar yake ba na bakwai wajabcin cewa mace ta yi hijabi daga maza waɗanda suke jinabai a yayin da yake saboda hijabi ya zo cewa a farkon musulunci wannan ba haramun bane amma daga baya aka hana ya ayyuhan kulle qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin zalika ajna an yughrafna fala yu'zain wannan ta tabbatar da hukuncin hijabi saboda haka mace za ta yi hijabi daga mazaje a jinabai sannan kuma wannan hadisin ya nuna kan cewar maza su nemi izini wajen shiga hatta wajen muharramai in za su shiga wajen muharramai su nemi izini kar kawai su je su shiga a wajen su mm. ko da mahaifiya ce kar ka je ka kutsa mata don ba san a halin da za ka samu ba kai izan ka ce assalamu alaikum a adhul jubo in an ce ka shigo sai ka shigo wannan shine ladabin musulunci wanda kawai aka yi istisna'i akan su sai sai miji shi miji ya shiga shi ma ɗin dai Allah ta'ala yake fa sallimu ala anfusikum Mubaraka min indillahi mubarakatan ba, ku sallama amma ba ke kun yi izinin ba <laughs> eh. sannan wannan matsala ta sanya suna Afla, a hadisan umar ibn al-khattab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin tasmiya da aflah da yasar da makaman da baraka da ya'la eh akwai taskiya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba ya nuna kan cewar karhanci ne amma ba na haramci ba Eh, tun da bai canza masa suna ba muflih shi ma dai ai ma'anarsa aflah din ne muflih ai ismul na'am aflah tasmiya ne da a'a ba wai af'ala tafdil bane aflah huwa aflah min hada aflah bi ma'ana abin nan jumla ce fi'iliya aflaha huwa na'am ba af'ala tafdil ba bi ma'ana aflaha bi ma'ana ya rabauta hmm. ai taskiya ne ai sai dai zaman to addu'a to ai saboda nafsi ya zo a kansa ne ya hana shi babu taskiya ba taskiya ba ne sai dai ai a cikin musulun kamar yadda ya ce dan kar a ce a aflah yana nan sai a ce a baya nan to ka kore ma ka kore alfalah <laughs> a ce baraka tana nan a ce ba ta nan kaga ka tayar da albarka a wajen <laughs> to aka ce to wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai canza ba sai a dauke shi a babin karahatu tanzih ba karahatu tahrim ba to wannan sune mabahis din wannan hadisin sai Allah ya kai mu sauran hadisai guda biyu kuma sai mu karasa babin arraba insha Allah sati mai zuwa bi idnillah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أنا ranar litinin da daddare muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya musanya masa waɗanda kuma suka yi masa wannan ta'addanci Allah ya ɗaukan masa fansa Allah ya dawo Allah ya azurta shi da abin da ya fa abin da ya rasa Allah ya buɗa masa kofofin falalarsa mu ma Allah ka buɗa mana ƙofofin falalarka baki ɗaya ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka inganta mana lafiya ka ji kan magabatanmu ka kawo mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu kai mana maganin ta'addancin da muke fuskanta Allah kai mai ƴan uwanmu na gazda maganin ta'addancin da suke fuskanta ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين